Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu ya cika shekara hudu a kan karagar mulki. To komi shugaba ya samu aiwatawa na hira da wani ma'aikacin gwamnati Muhammadu Adili. Eh lallai kamar nan zuwa shekara hudu wannan na baya zuwa yau ci gaba irin wannan wanda aka samu dai bisa mulkin muhammadu isu shugaban kasar niger suna da yawa kamar eh, abu guda za a doka yanzu dai in kuka diba harkar ruwa na a Nijar sai a ce kamar matsala ce wadda muna nan muna ba ta baya don mi kamar bisa wannan da ake cewa forage na harkar ruwa ko ina an kuka diba ƙauyuyuka irin wannan an gina su akwai wannan ruwa kuma wanda ake tariya wannan ruwan sama an yi baraji baraji wannan iri-iri wanda ake tara ruwa saboda talakawa da eh, bisashen su yi amfani da su to fanni na biyu in kuka diba kamar bisa harkar lahiyar shikin dan adam talakawa suna ce alhamdulillah dan gidan likitoci wanda aka gina a nan nijar ƙauyuka ƙauye ƙauye ƙauye duk inda ka je za ka ga likita ga sunan kuma suna aiki kuma da magani ba kama eh, shi abin da muka sani ba a da. Amma masu adawa ba haka suka ganin lamarin ba ga Malam Dudu Rahama, daraktan jam'iyyar CDS Rahama a birnin Yamai. Wato farko dai ci gaban mai ginar rijiya ne, ni a wuri na an samu kwarya kwaryar ci gaba, amma ci gaban mai ginar rijiya ne. Saboda abin da shugaban kasa da kuma magoya bayansa da mulkin sa suke tunkaho da shi ne cewa sun yi azuzuwa na lakol na makaranta sun cika magana akan wannan alhali hakika ilimi yana daga cikin kukan dukkan kasa wanda idan 'ya'yanta ba su da ilimi matsala ne amma ba shi bane kadai kukan talaka akwai eh, wuce gona da iri da ake wajen take-taken doka da rarraba kanin 'yan kasa da kuma nuna cewa idan baka bayan shugaban kasa ko baka bayan jam'iyyarsa kai ba doka kai za ta buga idan ku kana tare da shi to doka ba ta bugunka. To ko yaya fararen hula suka ganin waɗannan shekarun hudu Malam Mustapha Kade na ƙungiyar fararen hula ta ya yayi. To na farko dai sai mu iya cewa eh, kun san wannan mulki na demokrasiya ne. To lalle an yi mulki cikin demokrasiya amma kuma an yi mulki cikin taka hakin demokrasiya. To domin haka muke ce ma shugaban ƙasa a komo a huskar doka. Domin sanin kowa ne a yau idan aka dibi kawan majalisa wato da kwai matsala. In aka dibi kawan ɓangaren 'yan siyasa tsakankanin su ma akwai matsala. domin ba a san ma inda adawa take ba koko inda rinjaye yake kawai dai abu ga yanan dai ba aiki da doka wadda ake ce ma shart da parti politics. Malam Mustapha kenan sai mu saurari Nuhu Arzika shi ma wani farahulla ne a birnin Yamai. Bisa zancen matsalar tattalin arzikin ƙasa ita ce yaƙi da cin hanci da rashawa da zalunci da ma'aikanta musamman eh, ma'aikata na bariki wanda suke yi zuwa ƙasa ko zuwa ga talakawa da abin ya yi kamari a yau tunda a yau din nan yawancinsu duk ma'aikatan gwamnati wanda aka ba matsayi dai don shi aiki don al'umma ko don ƙasa to neman ne ka ya jihar kanshi. Mm. To wannan abun yana yana gurguntar da tafiya kuma yana yana kawo cikas a cikin eh, abin da ya kamata a cikin yi tsammanin an samu. Halin yanzu shugaba Muhammad Isuhu na kokarin kammala wa'adinsa na farko mai shekara biyar. A jamhuriyar Nijar shugaban ƙasa yana da damar yin shugabanci na tsawon wa'adi biyu na shekara biyar biyar. Kuna sauraron sashen Hausa murya Amurka daga Washington babban birnin Amurka Adli Toro ke kawo muku wannan labarin.